ga zunguri duniya waɗannan kayan ƙasar saudiya za su je sari ta yi za ku iya neman ta domin ku saya?" wannan a zunguri duniya na cikar nono tsayuwar nono bai sa nono laushi ya cicci ko ya tsaya ya tashi kamar ce dabino yadda mai gida zai amfana kin san yan mai gida yana gana abubuwan nan suna halararsa, kamar za su ce zo mu gaisa dan uwa mai musabiya to za ki samu matsayi ga kogin zuma ita ce macen farko wannan isarin za a kai saudiya ita ce macen farko da na fara ba mu wannan kogin zuwa don sabon haɗi ne daka ne mai ƙara mace ni'ima mai ƙara mace daɗi mai sa mace ta shiga zuciyar namiji yana jan hankalin namiji yana ƙara ruwa kamar ƙorama yana ƙara mace daɗi kamar zuma haɗi ne ƙwarai da gaske cokali ɗaya za a ba mace ƙaton cokali ta sa laban ko halif ta sha daga ikon Allah ga kuma wannan kwallon kwallon sirri mai kiran masoyi daga nesa wannan ko masu aiki gidan aiki yana musu amfani ko masu kasuwanci ko masu mu'amalar kamfani ko wani dai aiki shi bangaren farin jini bangaren buɗi bangaren soyayyen mutane bangaren ƙara ɗaukaka da muruba yana da kyau sosai wannan kwallon sannan ne ga kuma ƙyallen bala'i na manyan mata ƙyallen bala'i haɗin malamai ƙyallen bala'i wato ƙyalle mai sa mace ta samu daraja kyalle mai sa shi haɗin malamai ne da kun gan shi kun san ba jahili ya haɗa shi ba bai wuce a ɗiban mace bakin nan ba samfur ne na muku bakin nan za a ba mace ɗaya kin ga wannan ya fi na mace talatin to yana da kyau wannan kyallen kyallen bala'i haɗin malamai wato turnuku faɗan ibilishai yauwa ki yi amfani da wannan ƙyallen na mallaka ne sahihiya ingantatta da ke sa ki shiga zuciyar namiji sannan ga saudiya sakirar powder saudiya sakirar powder maganin saisaita daura yana daidaita al'ada kuma maganin infection maganin kaikayi kuraje fitar ruwa warin gaba buɗewar gaba bushewar gaba maganin sanyi ne kowane iri maza da mata to sanyi kowane iri maza da mata za su yi amfani da saudiya sakirar fauda haɗi ne mai kyau ingantacce sannan ga laƙani uku laƙani uku shi ma mallaka ne wannan sabulun duk matsalolin gaba yana magance su sannan kuma yana matsa mace yawa wannan kuma mallaka ne matsi ne sannan ga kuma turaren bi ta zaizai da gida ya makale miki ki ce ta ka je aiki ya ce ai ko harami ba sai dai in je saboda bin umarnin Allah amma ban fita kasuwa ina tare da ke ga maganin mazan zamani na sha yana da kyau yana gangaro da ni'ima nan take sannan ga mazan zamani yar uwa kin ga yadda aka laya yan dubu dubun nan to haka zai ya laya miki riyad riyad yan kamsimiya kamsimiya zai laya baki a yace ai kin yi hidima saboda a je na ji filis na ji miss call to dole ke ma ke receiving ki gane wani abu to wannan gaskiya yana da kyau mallaka ne sannan ga saudiya sakirar titanin shi ma mallaka ce ingantacciya yana da ainihin ainihin kyau yawa saudiya sakirar titanin shi ma ɓangaren matsi in kika matsa shi yar uwa za ki gama duba zai ce da za a tara matan ƙasar saudi arabia gaba ɗaya har da matar sarki zai ce to ina tabbatar mai da ke da ke sarauniyar su musamman ni da nake maji daɗin ki ni na san komai eh sannan ga famfon daɗi famfon daɗi shi ma magani ne mai kyau sahihi ne ingantacce ne duk mace ya ta bari ta rasa famfon daɗi to ta rasa fa abubuwa alhalai masu tarin yawa ga dabinon mata wasu sai su ta ce wai dabino da ni sani to me ya haɗa mai dabino to wannan dabino dabino ne magani ne ake tuƙawa a dunkula shi sai a ce mishi dabinon mata yana da kyau za a dame shi a shanye ki ga aiki yanzu magani yanzu ga malami tara namiji mai cewa ya shi baya gane daɗin mace to yi amfani da malami tara za ki ji ya ce lalle yar uwa ke <laughs> mai magita sannan ga sabulun nan na infection kuma sabulun matsi kuma sabulun matsalar kowane irin infection na gaba kuma ana wanke nono da shi yana sa shi inganci yana da kyau eh, yana da kyau wannan sosai sabulun gwangwaliri ga kuma wannan sabulun ana wanke fuska da shi don farin jini ana wanke gaba da shi yana matsa gaba yana maganin infection ƙaiƙayi kuraje fitar ruwa gaba da bushewar gaba sannan ga wannan wannan sirri na kebo waya na taɓa muku tallar shi. ki wannan sirrin in kina amfani da shi ko ɗan kame ba su isa su ganke ba ko ba ki da igama da yadda Allah zan shashatau ne saɓani sannan ne yana ƙara daraja yana sa farin jini ƙaiƙayi ko ma kamar sheƙiya ko da aljana mutum ke yawo ko da matsafiya yake aiki sai ya gaji ya bakke da Allah sai dai ta Allah wannan kebuwa ko 'yan yara ana amfani da shi so uku za a ɗiba a zuba a ruwa a bashi taurari ya buge shi sai washe gari a yi wanka da shi da yadda Allah duk mace ta yi amfani da wannan sirrin sai ta je harami ta mun addu'a ki gwada shi na yadda da shi garanti nan na wurin mace goma ne kaɗan kaɗan ake ɗiba hannu uku za a yi sai a zuba a ba mace sannan ga wannan hayaƙin aiki tara kuma sirri tara wannan ɓangaren buɗin kasuwa ɓangaren karya sihiri ɓangaren maganin muguwar kishiya miji mai neman mata ɓangaren kuma buɗi na kasuwanci ko na aiki ɓangaren farin jini ɓangaren samun kwarjini na jama'a duk inda ka shiga ko kika shiga ana haba haba da ke ana buƙatar gobe ma ke dawo saboda sirri ne tsakani da Allah yana da matuƙar kyau yana da matuƙar inganci kuma yana aiki ƙwarai da gaske sai an gwada akan sannan ƙwarai sannan ga ango ya gudu ango ya gudu shi ma matsi ne mai ƙara mace kuzari da gamsar da namiji wannan dafa shi da ke in kika ɗiba kika dafa sai ki sha ruwan to a rana fa mai gida ba magana zai ce yar uwa ai zan maki da hulul wakati da shigar lokaci kenan wannan sai yana da kyau to ku nemi sirrukan nan da za su je ƙasar saudiya nan da ɗan kwanaki kaɗan kun ga wannan tana buƙatar tana kishin kuma matan saudiya ta ce baban gida ni ma bari in sara yadda hake gyara na najeriya kana gyara na saudiya ni ma in zamo ɗaya daga cikin membobinka masu gyara na saudiya yawwa tana sarin kaya ta yi sari da yawa sun kare ne to yanzu waɗannan ta ce bari dai ta sara kamin kwana biyu ta kimtsa a sara kaya na ko ashirin alif ne